الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nina na tafago gune ya sagu 2014 kalenda miladiya ya ci gaba da katuyen littafin wuce kone ya jimbe na littafin sharhul manzumatin ra'iyya fi sunna yin al'imamu abul qasim sa'ad ibn ali azinjani rahimahullahu ta'ala ya na ya shi ba ni gangani bai shi ba bai gube manga فما لذوي التاصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور وبين فهواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر فما لذوي التاصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور وبين فهواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر فما لذوي التعصيل أذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور وبين فهوى النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر فما لذوي التعصيل أذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور وبين فهوى النبي بشرعه وأدى إلى الأصحاب الأفعال ما أنه قد صدر فما لذوي التعصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منذان الصور وبين فهواه النبي بشرعه وأدى إلى الأصحاب ما أنه قد صدر لفما mun mudan boya le zawi tafsili zane ga yawa gaskiya za zaun cewa ilimi zana uzurun ya uzuriya bitarki, tarki ya nunga gwalu ladan ma atahu bihi jibrilu ya na jibrilu labi ya nabi sa sallam na fi munzali suwar ya litafin ya sura ne ja cin shi na na alqur'anu na ko wa bayyana fahawawun nabiyu amma bayani jiyanu kuyakanin ya ma'ana a bayani yana alkuranu kuyakanin a nabi sa sun da bayani jibi shari bi shari no jine wa adda umala da ya ila lasabi sabi shi ma yana anhu daga ba annabi qad anhu daga ba annabi qad sutir ga kawana Yi ma'ana annabi sa sallam wa ga sabi shi sahabe shi a sa ga tabi'una shi fama li zawi tahsil fama wudan boyali zana zawi tahsil zane wa ilimi zaun cewa gaskiya zana uzurun uzuri dan boyawa bi tariki ga gwalu la adan ma yana atawu bihi jibrilu jibrilu bai yubayina fi munzali suwar dan sura ne ya ci hinona wa bayyana fahawa wan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam bayani jiyanu ku kana bi sharhi wa sharhi yujina wa adda ila ashabi are ma ga ya sahabi ji ma yana anu kadu sutir daga bubu gabu akan wana zane ga yawa gaskiya za mu ce wa alkhairi za mu ce wa ba uza mu ce wa ga mulu gangwa mulu je rabona za mu ta de uzuri na un gagwa lu la de na ni bi sa na jibril be ya ni bi sa sallan be yawa na. fi munzali suwar yana ci jiminiya sura jina mana sura shi ya alkur'ani nan wacina wai za ma unzila suratun ko ta ce haka sura ci ji allahu ga wayin da wulatan zilu rabbil alamin alkur'anun nare a cikin daga bayan suna jihali ta na nazala biyu rukulamin a rukulamin malaka jilu ga cikin ala kalbi ka biya yin maiwai lita kuna minal munzirin ebo wani ofiyo da min zai jafe ji gargadi na Allah subhanahu wa ta'ala sura ji ci ya alqur'ani e bulu fe bawu ya li ta ji bata ulu fe bayele ya zede da sun yace e na ulu fe ni ga fe hujja ya la mi to ya e koyan boro na alqur'anu ma wa ko kan adan bawu ya zawangi benyo gangani be yanzu ta e lamar yayi gangani be e gani gangani be na laje mawato yoto alkiyami nan na de milato alqur'ani be tunabi alqur'ani ngara yi zawangi ga tato ta zo nan ma hali a shiga ne nan ma a ga ta zane shiga gumi daga fiskan dondo ne ebo na alkurani uza bagwalo ko gboro umelaza gangwa daga aki umela za gangwa ne daga mito akida wangiji e za fe ji ba da nan sai ci gago nan e za fe lagwa sun tabiya kirkiji da daga wasu alqur'anu be sura shi alqur'ani nan in ga de bawu da ga lami da za ta cin aske alqur'anu nan zannan in ga de rabo zannan magagwa sun alqur'ani be sunne nan zanna agiya jahilci na magaza na fan daga ko gboro nan wa de zanna zandon da da uzuri na wagan ga yanayi na alkur'ano na lugwana wuce ga gaibon rayo ko ebe tinkin yau bo ko ebe experience yau bo ko ebe al'ada ya sha bo ko ebe manna ya ce mutunan ko ebe alazuwa ko yana jin wuye fili na ko zau ku gani bai mawaji da jiwunci yi tiyo stilati ya sufa ya shi shi wa gami tuyo ne ipata ngunu gala mi tuyo ne obi adiki kima. wa alkuranu cikin alimamu zinjani sai ci gunga fi munzili suwar wale dan sura na jaci shi nan ne lawe ke diyanyi e e ya tiyanyi ya aki da sapa-sapa jona ke dai ekwo na igboro na ngayi ekwo na ngayi wayi na tsoye ci jiya ne bisa asalam na guda biyu nan ebo na ekwo na e zaga mitu ci ga unga ajin ajini umma ajin wayin ya bi sa sallama na egiran da ya kagi gani bi akida sakpe ga Allah za lo so yace goyi ta so ci ga ti qissa ya nabi yusuf alayhi salamu ga arbabu mutafaddiqun khairun amillahu alwahid alqahar in ba ci na ji ka kai na, ga da alkhairu kashin allah ne ke ti ga ba da kabata cin dondo bona ma ta'buduna min dunihi yana ya ji buta wuce maji sai ya ci wufi wufiya ne illa asma an samai tumuha sai suna na shi ya so illa yunan an tumye wa Aba ba uku bai mance shi ma an zara lagu bi su ta sai ci dalili shi ciwa Allah subhanahu wa ta'ala gan أفرأيتم اللات والعزى ومناة uzayya الأخرى يلي اللات بأزية غير مناة salisatul الأخرى alakum zakar wa Unsa ya ta yata'u ba ta cikin wuni zagi ko tilka idan kismatun biza in hiya unsiare illa asma'un samaitu masu na yato layuna ma ya to wa ba uku gani bai yamanci shi dakon shi da kwaji ma Allah bi abin sultan na cikin dalili shi tuba ne etiyan bayani na wale ga akida ga guba adi aqaidun nazila akida ne cikin shi tun daga sama wani ma na ta tiyan wayo nan. wa a ka'idin na bita amma dai a na ji kinga bunyi tiyonu ko akida na ji nazila bi ma'ana akida na ji a daga batu ya ci wannan ngayi na lawo ngayi akida na ji wangi na akida ma je wangiya sau ngai wayu da biyu ebo na dini ngai na tsoye ci gajin yarda ya wuji wuji ga lajin adini no aliyu ma mulki lakum dinakum yana mai adini gumiyaye wa asmamtu alaikum nimati ma ni malada ya zoba yaye wa raditu lakum alislam dina mai da jiga adini musu jiga adini o ebogo go yana e tsoye ci lajin da gumu ya adini ana tsoye ci agwari wa mai ta gara al-islami dinan falan yuqbala minhu zan ga wasu ajin ne nabi musulunci an cin ga ga jin to ta go to wa fil akhirati min al ya fa'al kiyama zan ga da min zajajin asara nan ngole ne a ti da al-aqidatu nabita akida ne yin na imana aqida ne kinga ba tsami ezaji agaji ijo àti tóbi títà àtìyàn yẹn na jẹ́ ìkòkòrò agáláwa kó òsùwàsù yẹn gbánu kó ènìyàn ìpìlẹ̀ agáláwa náà àwùjọ kí ọ àgá ń gáyà àdínà àtìlẹ́ ń gá àgá wa tún bá ló bá yán tó etí o ngọ́ ilé nna òyìnyẹn tí na wọ́n a níbi sáà sínú wọ́n bayani jí yẹnu kú ẹ̀kan náà a níbi bayani jí a níbi pé yẹn na malaika jibril ci yi mai yi wunan ya bugo sunnan waje sharin ya alkur'ani waje fassara ya alkur'ani waje bayani yana alkur'ani ko ya kanin zane ga ganwe wa ganwe la fahimta ya alkur'ani ji amma ya gwanwe da bai sunna yana zane ga ka ga la zai je yi mina ga alkur'ani yuna ga alkur'ani kawai ya yi lami tonin ya zashi yana ya agbi ka daga ya koyi gboro ne kai ya zo to ga alkur'ani kawai lami tonin lami tuto kur'ani bane kur'ani ga lami a tu sunna ya zaga kun gami tukura ni kawai kin waji sallah jinu to a dogon sharatin sallah idan wajibi idan arkanu idan sunnu idan nan kuma alami tu sunna annabi ana yan to hawa zakawa nan to a dogon ni sabi idan nan kuma alami tu sunna nan kin waji haji jinu kuma alami tu sunna yan e bago e za fi mini zai jami la tu qur'anu na su ga mi tu to sunna E na qur'ani jin bayani alama tu sunna wa ma atakum rasulu fakuzuhu ina tu cigala ne gaji yago wa ma nahakum anhu fantahu ina ma ka gele ina ma su ya biya biyu wa adda ila al sahabi ma la da sahabi shi ai ma na sallallahu sa sallam wa bayani jin ya sahabi shi ya dini ci da shari'a ya yace ci anai mayan aji alkhairi dan sai na nabi sa sallamu la shi yana ga gagwa nan amma da sheri da sai na nabi au halu mu ga iya gani be sheri wuce nan ba nuji ma anu qad sutir yana ka daga ba nabi wani wali sha Allah litafi ya sunna ko ne ja ko kala da hadisi da sunna ji da ba wuya na ji nan ya su hau ji to a sunan ji to masari ji to ma'ajimu ji to ajizawu ji da hadis na a ta ci da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne nan in ma'ana yan ji wa ku ko kaladan ba wuya na bai bugo wa rawo ke na annabi ta ci wani sai ku tuma sunna ji kin mina annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayani jiya sahabi ju mai wuya ne na cin bayu nan a ce ya sahabi ji ina annabi ga yana a to ga ya na ji a ce ga tabi'una ji to ma ina ma awwa daga ba sahabi jonan aga ya tabi'u ina ji har felo nga mala isnadu damini ya ji damini ya ji ne isnadu madamini yana so ya ci hata al'umman nan ya bona a limi labi bi iskami bi amane bi gugote bi gaskiye bi alikawali she nga mala bi sa'a sun nadar da darar la'umra'an sani a makalati sai ci ula laske fiske ya zanen uwe ga yawon fowa a hahun cagan wuce ji ganewa wa hafi zawon ci muku fiti wa balaga huwe ya zashi nan na lawu etiyan falala da cinwe ya mankon na shi al'imam abul qasim zinjani wa ya gan ga iza na sa almar'u nafsahu a da ke zagaji ciwo nasiha na. wa arada Allah subhanahu hu, sai ki mai kpagan wa wuji bana ra al hazza fi dinihi wa dunyahu wa le ga ne rabo addini mu bana ene make rabo ci ko je mu bana fi tibai ma Allah ala rasulihi fi kitabihi nga yanzu la mu tena sai ki ga ci shi da ya tuci da litafi bana wa bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقتضى ما نزل به الكتاب في اخباري اني ما بيان دينا القران كو داري سوجو فاداو الى اصحابه اني ما ويا صحابيه الذين يح الذين يحسونه نجلوا بنا عملوا غتانا fahafizu min lafzihi amma hadisa annabi gwata ngani bai lafazi wa addau ila man ba'adahu min alil adalati a ci hadis na lawuya ya zai biya zuma ba ne zai shi bi adili na wa sabit dan da zai ji zai shi ayi sabiti mana wasiqa amma amma za gaskiya na gwagana wa addau ulaika ila man ba'adahum min ashkalihim zai biya zamanci su a cikin wube ya zai ga zuma ne. hatta ta salsala aru fe biye fe biye fe biye fe guye sabe wa ilai na fi na har wuki bai zamanin ne Allah za sharti ta ce sharati nan fallam azir al-aqil nafsuhu da ne ga yi ankali nan wa da wuzuri a titacin fil aduli amma hada sabiluhu nun ga fake yana ku ga da nona min al-jalai ne ko na tefoyi wa zuhuri umala tufoyi allati allati tuba allati tubalij al ara wa tunabi al khawatir nam wa li ra'yi ba umma wake lasan tu da kokolwa zanan bali hamdulillahi zadu je buya su ko subhanahu wa la ta'idi na sai cutu suma bi tabini zalika launya bayani na je wani wata wata zini fi kalbi a mabawu ya alkur'ani bai sunne bai na sabi alibi ta ci wani na wa safi wani gbona wa yarju an kuna mimman kala idza musu babu ya yazulu gunda zai ji sai ci ga walakin Allah hababa ilaykumul imana amma sai ci wa buye imani jiyaye wa zayyana fi kulubiku umma imani fani fiye gbaye bo wa karaha ilaykumul kufra sai ci man ya yayi kafirci wal fusuka da fasikanci wal isiyana, da lembasa kai ulaika rashidu na zane gai zai ba wuna. wa mimman qala azza wa jalla min zai ce oh, mu ya da mun ke lu bayani zai ce tun da tun ga yutil hikmata mai sha sai ta laki mala zan ga bunin wa man yutil hikmata kana ga ki mala nan faqad utiya khairan katira al khairin na dokun layu yu qila fi tafsiri aga yace tafsirin ayan nan huwa tahajji bi kalam al haqqi ga yazulu je ba obe ga gaskiya wa ma yuzkaru wa ma yadhkaru illa ulul albab e za ja sun tuji ganin na sai zai ce ci sai zai shiga je hankali nan wane gan ba na alimamu zinjani ga bai ce ya shi ba bai ni ko lo shi ba bai gube fama li zawi tasili uzrubi tarki ma atawu bihi jibrilu fi munzali suwar wa bayyana fawa wan nabiyyu bi shar'i wa adda ila al ashabi ma an qad sutir sanan wa gaskiya sanan wa da garin docin ga nga nga gwalu ladena a cin biya ya alibi sa sallam na ina malaka jibril cin biya alibi na annabi ma bayani ya alquranu ji ya sahabi ji amma ke gobe fi litato na wale ga zanu ce laliba wa ne ba ga siyasa jaye lamito amma liba wa ne ba ngole laliba wa ne ba mu zan da ce masu fayaji a ga asuwa ku zau ku be waje bi be kashe fi be enen ga e lamito lole ko lole ne wasa wusu shi da lami tuya wuce nga ne ba wuya a bi sa sallan ba ne man zan ba ci me shi a ga manya shi imam maliki imam shafi imam hanbali imam abu hanifa nga ye lami to ko ga ali hadisa ri ba mo ci ga lami to ngole mun ne ga ga ja ta rama a ga za sa hadis fa wa mazabi hadis ga ta zun ga iman ya yi mazabi ya kullu yuqazu min qawli wa yutruku la sahibi za kal kabru a ga za nura mai kiya sai da kabaru ce wa dana nan ga ga lami to ga zamu cin ga ali hadis ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba na ma وداء كآراء الرجال الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرف الحائية وداء كآراء الرجال وقول لا الرأي يضعن يجي ابن يعني صلى الله عليه وسلم دي alkhairi gan zan wace mata kalidi bi al'ada ake lamito ku nasu ya gawo ya ba dai a ga al'ada sa ya lobe N'o nole in ga ba waje al'ada wa boga jima amma al'ada ga le nasu ba in ga shari'a ba al'ada wata kishi ko ban wace masu kun man sa ya lobe yau dari bisa dari ujidiyari ujidiyari a ga wale na kiyale ba wuya alibisa a sallan ba Nga ala ka'idu ga guba adina su na cewa mada kiyo na ditatu ko wale ga alakaidun na bita a kida ne kimbu tsami wani a kidan jami'a za a bunu safwanu tsawon a kidan jihadiya jihadi bunu jira mu tsawon a kidan karramiya ibnu karramu tsawon a kidan alkullabiya ibnu kullabu tsawon a kidan khawarijiji zul kuwaisiraji a gashi tiwo a kidan sha'iraji abul hasan na lashari a ga a ga jikiyo a ga tsawon cibiyayi jo a kidan rafida sabi iya ji abu ibnu sab'a a yahudi ji a ga jihadin a ga a kidan alqadiya na ji a da ta yi da ta da kuma bai ci na ji a zalimi na amma to a tiya da kuma hannun a yake zai sa wuce jo imran ibn abtali ji a gashi ti wuce jo tijaniya ji amma tijani tsawon alkadiriya ji abdulkadir jilani ji a ga tsawon tarika alhatimiya ibn abdi alhatimi tayi a shiga tsawon ci jo ebogo a gida ne batan na bi ta turo kimbo tsawon ebogo ene fi addini zamani a nibiya ni gada lawan haji addini man man ke la bayani da yakin sunna waji sharai na alqur'ani ko yakana alqur'ani daga akimu salata wa atu zakata ya salla kuki ne mai la zakaya amma annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi gaji bayani gan asubai raka guba zur raka guni latar raka guni magar raka guta isha raka guni ko an ne gadan rukubu an ne gadan jadabu an ne gaji barabu an ne ji kaza an ne mata sunna jinna ya bago waga ya bago ga wala lamitu waga ga waji musulunci dole ga kwasu sunna be so je ga wa zaka amma nisabi da nan kaza da nan kaza na sunna ji bayanin nan alquran ga la ga ya lawa ko gwa asari ka to fakta ya je ma ji zabi ma ka zaba ne kalan min Allah amma suna ni sa sallam gaji bayani ga ga rubuji suga rubuji dinaro ko la tusawul aidi illa fi rubi dinar alkuranu ji bayani ya zagi ne wa jiya wani wuce yau yi lalaku ma wara zalika amma suna da dike mai jin bayani ga kiyo la tujma'u bayna almar'ati wa ammatiha eh la ko kana tsakani zagi gani be gogu ko be gani be na juya man ke jin bayani ga yanzu lagu suna sihawu yutas nan gan bai masani da shi ya sayi bukhari sai muslim sai ibn kuzaima sai ibn hibban sunan shi sunan abi dauda sunan ya tirmizi sunan ya nasai sunan ibn majah ko masaliji musnad ya abu ya alaran da musnad ya imam ahmad ibn hanbali and the rest ji muje mutabarani al-kabir muje mutabarani al-asad muje mutabarani al-saghir ba ta yazo jiki yanzu su yazo lagu su naji amma hadis na ta zunan gawa jiki gawa gaji hujjo ebogo ezuta ya hadisi ma manya hadisi daidai da wuce to e ji tafsiwa hadisi nule unan na yana ebogo yana wuce maganga hadisi na ta zo ebogo wa jari a nini ko ga e practice sun maturo ebogo tajriba na ga hadisi na no ko ga gaskiya na je en ne da hankali mai ẹlẹ́gẹ́ maga ne da hankali a nabi magunga dole no e ji tafsiwa hadisi be e yirin na kan gaskiya wani la mu da da biya ne ga sahabi shi man do ne gashi yin ta gando ci gan annabi maganwa ba wu sahabe mata ci ba ne ga wucin afi a sai kiyo sai na ganye ganye tuza wucin nan ga wucin afi a sai no to ngali ba nan ebogo ba na manga je ilimi tuna wanda dai maji ji ba na sabe mai wuci ga ya butuna a dai dai amma ji kiyo amma ci wiciwo bal mai wato ga gangan zan do magum shu a zoliya ga wuce a ta sai na dide dai ne no ji ne ko ka ga dai wa ji masalu litiya ya ko ko man ko ba na ji makanta yin mashi magaya gon man wuce kanan aga ji infira domin matsala an wace na man doro da ya ji gawa nan sai ga sahabin duwan matashi bayan wancan a ce a sai na jinde diya nan wafin aksu bil ijima'i falam sa'adatun kama fi shuzuzul qawli nau'un min al khatar tabbago insha Allah ta ga kafin ya wannan ba ne ga jiye ne sai ta laduya ba na mai gaci ci bitin sai ci fabi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh